أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu Abuja don karanta littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da biyayya zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mu ikon makwabtansa a gidan aljanna na biyu ina ba da haƙuri kwanaki da dama ba a samu karatu ba saboda yanayi na tafiye-tafiye da suka kama ni wanda daman na ta faɗa karatun sai haƙuri abin da ya sauwaka sai a yi amfani da shi da kuma ban samu dama ba saboda yanayi na rayuwa sai a ba da uzuri na kan da yi kokari matukar ina gari zai wahala wani kuzuri ya hana ni amma in dai ba na nan to babu yadda aka iya sai wanda ke gari yake iya yin abu mafhum sai to za ka sai a yi haƙuri da yadda ya faru yau da ikon Allah idan zan tuna daidai za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu ko ga watan rajab kuma darasi na sha biyu a littafi kuma muna ashirin da shida ga watan rajab shekara ta 1438 kan wani hadisi za a tashi 28 menene farkon hadisi din me ce? na'am ɗaya eh, karanta ina jin ka aibawan Allah na'am na'am na'am na'am a wannan hadisi za mu tashi duka kun yi tufaji a kasu za a tashi <laughs> ababayin bayan allah <laughs> kun amince a kan hadisun za a tashi wanne ne eh, wani ya ce a'a wanda suke ga akan hadisin za ta fi suke masu littafi karwai wani ya ruda mu iya wanda yake bin darasi da littafi wanda yake ga akan hadisin za ta je daga hannunsa wanda suke gaba a kai zarafi su ga hannunsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> babu wani wanda ke sa alama ko yayi nazari ya gane ya za ta shi ashirin da tara akan za ta shi kai ka amince shi ne kai ma ka amince shi ne